Karin kuɗin fito da gwamnati ta ce ta yi kan wutar lantarki ya jawo wani rudani wanda ya sa hukumar kula da samar da wutar lantarki ta Najeriya wato NEC ta ci kamfanin rarraba wutar lantarki ta Abuja AEDC tarar naira miliyan ɗari biyu, saboda gazawa wajen bin ƙa'idoji da ta gindaya. Ƙarin ya nuna cewa masu sayan wuta kilowatt ɗaya kan naira 68 yanzu za su saye shi ne kan naira biyar. kuma wannan ƙari ne da ya shafi masu samun wutar lantarki har har na tsawon sa'o'i ashirin a kowace rana. Kuma irin waɗannan su ne aka sa su a kaso na ɗaya wato waɗanda ake kira band A a turanci. Sannan akwai masu kaso na biyu da ake ce musu band B da na uku har ma da na hudu. Ministan watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske. An yi ƙari ne a kan waɗanda ake ganin za su iya, wato cikin kashi ɗari, kashi goma sha biyar ne kawai aka zaɓa waɗanda suke samu aƙalla awa ashirin na wutar lantarki kowace rana aka ɗauke su aka ce to bari a fara a kansu a gani yadda abun zai kasance wannan kama abin da bature ke ce ma pilot study masu hannu da shuni masu manya-manyan kamfanuka masu manya-manyan gidaje masu zaune a unguwanni waɗanda ba su iya yi ba su kunna janareto ba ba su iya yi babu wutar lantarki dole su ne aka ce su fara wannan su ɗanɗana wannan tukunan kudaden da gwamnati ke kashewa wato abin da 2.9 trillion kusan trillion uku gwamnatin tarayya ke kashewa kowace shekara akan bangaren wuta batun azarɓabi da hukumar ba da wuta ta birnin tarayya Abuja wato AEDC ta yi na sayar da wuta kan sabon farashi kuma ministan watsa labarai Muhammad Idris ya ce an ɗauki mataki. An ƙarfafa masu wato eh, wato zaman su da za su yi su su ɗauki kowane mataki suka ga ya dace akan duk wani wanda ya yi wani abu wanda ba daidai ba ne a hukunce akan wannan bangare na wuta duk wanda aka samu da hannunsa a cikin koyon wani almunhadana ko kuma ma an yi wani kuskure ne dole su koma kan kuskuren nan idan misali ka biya kuɗin da bai kamata ka biya ba to za ka dawo za a sake baka wutar lantarki kyauta ka sha sai ka shanye wannan kuɗin naka da aka caje ka ba a sani ba lalle ne sai an baka wannan hukuma ta tanadar da wannan duk wanda aka caje shi ba akan ka'ida ba yana da haƙƙi ya je ya kai ƙara a wajen NEC. Amma ga shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, Kola Olubiyo ya ce yawan lalacewar hanyoyin wuta a ƙasar ya sa 'yan ƙasa suna shan wahala. Saboda haka yana kira ga shugaban ƙasa da ya soke sayar da hannun jari da aka yi a baya, saboda a sake tsari da zai samar wa ƙasa da wutar lantarki na dindindin. Muna so shugaban ƙasa da Allah da Allah bisbi sabilillahi ya amfani da kar karfinci e jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya shugaban kasar ai kokarinsa ya yi cement project ya ba su kudi ya ba su world bank ya ba su kudi daga cbn akwai wuta a line na generation sun ki ba doka wuta in ba muna cikin babban damuwa shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai kingsley chinda ya fitar da sanarwa inda ya ce da shi da 'yan uwansa ba su amince da ƙarin kuɗin wutar ba kuma zai aike wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasiƙar neman a soke ƙarin baki ɗaya. Sai abubuwa sun daidaita a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.